Salamu alaikum al'umma da ke wannan tasha mai tara albarka ta Bukar Man TV barkamu da yau barkamu sake saduwa da wannan lokaci jinjina ta musamman zuwa ga al'ummar da ke cikin wannan gida ka kuma ta da mana subscribe da like da kuma sai mu ce gaba dai gaba da FDS Allah ya zama Allah ya kare ku kuma Allah ya karbar sa'a a rahotannin da muke samu a shekaran jiya a yankin Sokoto sojojin Nijar sun samu wani labari na 'yan ta'adda da ke niyyar kai mu masu mutanen ƙauyuka hari inda mutanen 'yan ta'adda suke yi ma mutanen wannan ƙauyuka gargaɗi da ba su zuwa gonaki kuma ba su zuwa kiwo akan sai sun tara musu makudan kuɗaɗe domin buƙatar zuwa gonashi to ta sanadiyar hakaran mutanen ƙarƙar ba su ƙasa a ba in ba za ku manta kwanakin ba mun kawo muku labarin yadda takaddama take wakana tsakanin mutanen yankin sokoto da katsina da suke alfahari da sojojin Nijar suke kuma sojojin Nijar ke raba masa lambobin wasu. To a shekaran da sojojin Nijar sun samu nasarar kashe ɗan ta'adda ɗari da ashirin inda ba haka kuma sun kama fiye da hamsin a yankin Sokoto. Sai kuma a yankin Maiduguri inda muka samu labarin inda ƙungiyar Boko Haram ta kai hari inda kuma ta samu halaka mutum tamanin da ɗaya. Abin kacu abin kuma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu ce Allah ka sauki kuma Allah ya ƙara daɗe basira 'yan ta'adda kuma Allah ƙara ba jami'an tsaro fasaha yadda za su yaƙi 'yan ta'adda da ke addaba mutanen zamfara kuma hukumomin su saniya kuma ya kamata gwamnati ta ta tsaye ice ice nama in ma ya kamata a yi ta fannin sojoji ne ko ta ina ya kamata gwamnati ta tsaye ta yi tsayin daka don yaƙi da wannan mugayen 'yan ta'adda. Sai labarin da zamu cewa a wani hari da an kai a yankin ƙasar Mali inda 'yan ta'adda sun samu nasara halaka sojojin Mali 24 inda sun kai musu kwanton ɓauna da kuma har yanzu fiye da arba'in ne nake gani ko hamsin da zari da amfo militar nigeria sun karwato wanda sun karɓa sandarwa wanda har yanzu ba san da suke ba sai dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyanar da su kuma Allah sa kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma rahotonmu na gaba, inda kuma al'ummar Mali a kwanakin bama sun kawo kokes inda sun kai zanga-zanga gama gari inda suke neman shugaban ƙasa abubakar keta ya sauka da bisa garin mulki don bai cancanta da ya zama shugaban ƙasar mali tun da aka sayi musu katabus sai rahoton mu na jinjina ga sojojin chad inda sun kato a kwanakin ba sun kakkaɓe duka 'yan boko haram da ke cikin yankin chad kuma a halin yanzu shugaban kasar na chad idris debi itino ya ce ba ya kamar ya koma ne ba ya dakaro ne ya ce yana ga shirye-shirye insha Allah kuma zai dawo da ƙarfi yadda zai samu kuma nasarar kakkaɓe duka yadda 'yan ƙungiyar boko haram suke zaune a cikin ƙasashen yankin sahel kun san da cewa ya ce duk inda abubakar shekaru kisa ya kamo shi a sai rahoton mu na gaba inda muke samu inda muke jin ana cewa ƙungiyar wuta ta ƙasar najeriya tana bin niger togo benin kimanin miliyar talatin da biyu na naira inda kuma shugaban ƙasar najeriya ya gargaɗi ƙasashen su gaggawan biyan su su gaggawan biyan waɗannan kuɗaɗe miliyar talatin da biyu dan suna halin yana cikin halin buƙatar su akan suna yaƙi da 'yan ta'addan boko haram da kuma 'yan ta'addan masu kinnafin jama da kuma matsalar cutar corona hazar salam kuma tare subscribe da like da comment